barkanmu da haka kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international rfi shirin na wannan makon zai duba ne game da wasan dawaki wato polo inda zamu yada zango a tarayyar najeriya wannan kiɗa na Wasan polo dai na ɗaya daga cikin wasannin da ke nishaɗantarwa da kuma samar da haɗin kai a tsakanin al'umma. Ganin yadda ake tunkarar manyan zabuka a Najeriya, inda hankalin al'umma ya karkata shine yadda za a samar da haɗin kai a ƙasar. Lura da yadda a yanzu ta shiga wani yanayi na ruɗanin bambancin siyasa da ƙabilanci da ma addini. Hakan ne yasa aka shirya wasan polo a filin wasan polo da ke garin kefi na jihar Nasarawa, wanda ke da nisan kilomita arba'in da biyar daga babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. Wani rabo Ahmad Dada Wadada ne ya ɗauki nauyin shirya wannan wasa ga kuma bayanin da ya akan hakan. Kullum ya kamata ka duba hanya ko hanyoyi da mutane za a samu cikakken zaman lafiya. Kuma a gaskiya fagen siyasan mu yanzu tana da ƙalubalanta iri-iri. Ba mu taɓa samun lokaci a siyasan Najeriya da kowa yake nan da wani tunani daban na ko addininsa ko reshen da ya fito ko jam'iyyansa to sai na ga cewa a'a ai ita siyasar nan siyasa fa ba wata aba ce da ta wuce maganan ci gaba kuma ci gaba ba ta yiwuwa ba tare da haɗin kai ba haɗin kai kuma ba ta yiwuwa ba tare da zaman lafiya ba na ce to bari mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wasan polo don dama wasa ce ta sarakuna kuma ita sarkin wasanni ne saboda haka bari mu yi amfani da ita mu jawo kan hankalin mutane cewa wannan yadda ake kallon polo a wasa haka ma siyasa ta yasa muka kirawo kowa da kowa ɗan apc ne ɗan pdp ne ɗan sdp ne ɗan labour ne dan waye magoya baya shiga ana tare kamar yadda aka zauna nan ana raha saboda su magoya baya su san cewa abun ba tashin hankali ba ne kamar da yadda aka sa ran wasan an yi shi ne domin ajiye duk wani bambancin siyasa da na addini da kuma kabilanci domin da ya samu halartar jama'a daga ciki da kuma wajen najeriya musamman ma 'yan siyasa da jami'an gwamnati sakataren gwamnatin tarayyar najeriya boss mustapha na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron ga kuma abin da ya shaidawa ya hausa ka san na mutanen Najeriya ba abin da yake kawo haɗa kai a Najeriya kamar su wasanni na sport. na tabbatar abin da ya sa Honorable Ahmed Wadata ya ɗauki lokaci yana shirin wannan taron don a samu 'yan siyasa su zo a cikin lumana a cikin kwanciyar hankali su kalli wasan polo din nan don su yi lower tension da yake cikin political uh, arena a yanzu uh, don wasanni a kasan nan shi ne abin da yake hana mutanen najeriya Da an zo magana wasanni ba kabilanci ba addini to na tabbatar wannan uh, taron nan da aka yi yau ganin mutanen da suka taro a nan da sarakuna da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati ya nuna akan cewa za a samu haɗin kai a kasar kira na ga matasa shi ne kar su yarda a yi amfani da su don da hankali a kasar su tabbatar sun yi registration suna da pbc na su duk lokacin zaɓe ya zo su fita wanda sun tabbatar za su ɗauka masu alkawali za su gyara kasar nan fiye da yadda muke ciki yanzu Mai sauraro kan da ka sha'afa kana sauraron shirin duniyar wasanni ne da ke zuwa maka daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. iyayen ƙasa wato sarakuna ma ba a bar su a baya ba inda da dama suka sami halartar wasan mai martaba sarkin kirki da shehu usman da ya musa na uku wanda shi ne ya sauki baki ga kuma abin da yake cewa da farko za mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci kuma ya ba mu karfi da lafiya da muka iso nan za mu gode ma jama'an ƙasar mu da amshi kiran mu zo nan saboda ba mu lafiya sannan a da juna domin a yi siyasa ba da ba shi siyasa wani abu ne wanda dole a yi saboda shugabancin ƙasa saboda haka duk wanda Allah ya bashi to su abi shi don lafiya saboda a samu ci gaba a ƙasar shi ma dai mai martaba sarkin wasi na jihar Filato, Dr. Muhammad Sambo Haruna na daga cikin mahalarta taron ya kuma ƙarin haske. wanda suka shirya wannan malam saboda abin da ya kamata kenan saboda neman yadda za a haɗa kai a zauna lafiya 'yan mu kowane political party suke su haɗa kansu a yi siyasa cikin mutunci ba siyasa ta gaba ba a zauna lafiya saboda tashi tashin hankalin da yake faruwa ku samu sassauci kuma haka ba zai yiwu ba tare da mu haɗa kanmu wannan tournament din kullum hafkama a tafiye ta tayi wani kira za ka yi ga 'yan siyasan ganin cewa na ga 'yan siyasa daban-daban kama daga gwamnati da an ajiye siyasa saboda wasu an haɗa kai. a zuwan su gurin ya burge saboda manyan 'yan siyasunmu da manyan jami'an gwamnati suna na nan gurin abin da ya kamata tun daga farko aiki ba kenan zaman lafiya ba za a ce ba lokaci ya kure ba. yadda suka haɗa kai muka gan su tare a nan wurin abin muke so shi ne mu ga sun kokari sun haɗa kan al'umma da musamman matasanmu duk mu fita daga cikin wannan halin da muke a wannan ƙasar namu. Dan yadda wasan ya shafi 'yan siyasa su ma hakan ya sa wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun siyasar ƙasar halartar wasan alhaji shehu usman gaban shine shugaban jam'iyyar sdp a tarayyar najeriya to na farko mun gode wa Allah da Allah nuna mana wannan rana domin to wannan yana cikin mafita a Najeriya bai kamata siyasa ta dawo ga baba mu rarraba kawunan mu cutar da kasar mu in akwai abin da zai haɗa kan al'umma muna goyon baya sarakuna da manyan 'yan siyasa duk babu wanda baya wannan abin farin ciki ne a gare ni kuma abin farin ciki ne a siyasance a Najeriya to dama akwai lalatattu cikin yan siyasa wanda suke kawo tashin hankali babu wanda zai ci riba domin kawo tashin hankali a domin siyasa na karshen ta kasar mu Najeriya ita ce muke magana kai kuma dole Najeriya ta ci gaba Ahmad Nasiru Muhammad na daga cikin yan wasan da suka nuna bajinta a lokacin wasan inda ma ya lashe kyaututtuka da dama ko ya da wannan al'amari Ahmed Nasir Muhammad. Wasa ya yi kyau, wasa ya yi daɗi alhamdulillah. Abin da zan ce shi ne Allah ya kara mana zaman lafiya kuma matasan mu su bi sasu Kar a zo a siye su tunda da su ake haɗa kai ana duk abin da ake yi. A koda yaushe dai idan aka shirya irin waɗannan wasannin babban buri shine kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Matashi Ahmad Umar Banas ya halarci wajen ga kuma tsokacin da ya yi a kai. sunana ahmed umar bana wannan taro da aka yi wayar da kai ne kuma dama ne da ya kamata a nuna ma mu matasa kan cewa siyasa ba da faɗa ake yin ta ba siyasa kamar bature ya ce isa game of number to idan aka ce game of number kuma yawan mutanen ka shine zai ditani to matsayin ka na matashi wani darasi zaka ce ka koya daga taron to gaskiya na koyi in zauna lafiya da duk wani eh duk wani dan fati kuma kada in ɗauka siyasa hayaniya ne. jama'a da dama dai sun amannan cewa ana buƙatar irin waɗannan taruka da ke kawo haɗin kai musamman yadda aka kaɗa gandar siyasa a tarayyar najeriya Mai sauraro duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan makon. A madadin wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar da ya taimaka wajen kammaluwar shirin. Ka misali da na jagoranci gabatarwa ke cewa huta lafiya.